ta ga shi tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum wanda sojoji suka yi majuyin mulki ya ga ta kansa yanzu yanzu nan rahotanni ke fitowa da ɗumi su a dangane da wannan al'amari al'amarin yanayin da ya taso ko abin da ya taso yanzu haka rahotanni na tabbatar da cewa sojojin da suka yi wannan juyin mulki za su maka shi kotu sakamakon suna zargin sa da cin amanar kasar Nijar da kuma yi ma wannan ƙasa zagon ƙasa a bangaren da ya shafi tsaro. Sai kuma kwalliyar da ta biya kuɗin sabulu na al'amarin da ya faru bayan zugan malamai sun je wannan ƙasa ta Nijar ma'ana manyan manyan malamai masu daraja daga Najeriya domin shawo kan matsalar abin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron da ƙungiyar ECOWAS rahotanni sun tabbatar da al'amarin abin da yake faruwa a halin da ake ciki yanzu wanda mun tarkato muku cikakken bidiyo dangane da waɗannan al'amura ta ɗaya tsagen kuma har yanzu ƙungiyar ecowas ba ta fito ta ƙara magana a dangane da wannan lamari ba sai dai ana da tabbaci ko kuma rahoto ya tabbatar da za su yi zama a wannan rana Kai mu sa muku cikakkun bidiyoyi da rahotannin al'amarin abin da ke faruwa in ba ku manta ba dama dai ƙasar Rasha ta kaɓa wunin akan kada a kuskura wata ƙasa ko wata ƙungiya ko ma su wane ne su farmaki wannan ƙasa ta Nijar. Kowa ya riga ya san ƙarfin ikon faɗa aji na wannan ƙasa ta Rasha. Al'umma kafin ya kasance mu sa muku cikakken wannan bidiyo muna sanar da kutun nan idan har yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Kun ga dai cikin ikon Allah da addu'ar da mutane suke yi, ƙasashe daban-daban suna taimakawa wurin yin addu'a game da waƙi'ar da ake ganin za ta faru tsakanin Najeriya da Nijar ko tsakanin ƙasashen Afirka da Nijar, to muna ganin kamar Allah ya sa an kawo bakin zaren. malamai da suka yi sa wurin ƙoƙarin ganin an samu sulhu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi sun yi abin a zo a gani kuma sun yi abin mu ƙara musu addu'a Allah ya ƙara ɗaure zukatansu wannan kuma shi addatta ko shi addace jantaka idan aka ce ga malamai ga wuri to in matsala ta taho su yi shige da hece su kai su komo wurin ganin an magance wannan matsala wani na iya cewa to ai hadda waɗanda ba akida guda ba kaza ba sai a ce wannan maslaha ce ta ƙasa a ka'ida ta addini ko ne za a haɗu da shi wurin wata maslaha da ta shahi ƙasa abin da ya kamata ku lura kenan domin yanzu ba zai yi ka zo za ka shiga jirgin sama ka ce kana neman ahalin sunna wal jama'a ba in babu shi za ka hita kuna fahimta ba zai yi gidanka ya kama da wuta a taho ana son a kawo ma agaji a kashe wutan nan ka ce duk wanda ba ahli suna ba ya jaye sai a ce nan yanzu kowa da kowa nema ake saboda haka ana iya haɗuwa a je don a samu wata maslaha muna roƙon Allah ya sa a yi nasara Allah ya sa wannan sulhu a cimma nasara gare shi a sai jan kunne da nake so in yi ko in ce jan hankali ga ƴan uwanmu ƴan Nijar ya kamata ku sani fa ba mutanen Najeriya ka hada da ku ba mu wallahi ɗari bisa ɗari muna tare da ku kuma ko haɗa za a yi mu ku an namu kuwa ƴan uwanmu na addini ƴan uwanmu na jinsi ƴan uwanmu na komi kuwa ƴan uwanmu tsakani da Allah maganganun da wasu suke yi cikin ku maganganu ne da su dace ba ya kamata ku sani cewa mu fa shugaban kasan mu wasu na yakawa ɗan korina na Faransa dan korina na wata ƙasa duk mutanen arewa musamman mutanen arewa musulmi ba su da goyon baya game da wannan kuma bayanan malamai ya nuna muku wannan to amma abin da zai baka mamaki akwai wasu da yawa ku ɗauki misali shugaban sojojin Najeriya ai ba addinin mu guda da shi ba amma rashin zaman mu addini guda shi ka hana mu mai adalci Allah ya wa idza qultum fa'dilu in za ku faɗi magana ku yi adalci ko da makusantan ku na to ku yi adalci wurin faɗin maganar ko da akwai wani abu tsakanin ku da mutum in an ka zo wurin magana ku yi mai adalci tsakani da Allah maganar da aka yi na faɗan Niger mai laifin shugaban sojojin Najeriya a ka'ida ta dokar soja idan shugaban ƙasa ya ba kwamandan sojojin Najeriya umarni dole ya aikata ku dauki misali shi yanzu shugaban sojojin Najeriya sai shugaban kasa ya ba da umarni cewa a je a yi bombin din gidansu a matsayin na kwamandan askarawan Najeriya yana cewa kai daɗe ba za a yi ba ya isa a dokar aikin soja zai je yayi don haka cewa suna shirye za su yi kaza bai kamata mu azama shugaban sojojin Najeriya laifi ba abinda za ku yi in har taimakon ba za ku yi ku taimaka muna da addu'a shi wannan rikitaccen da ka sun ya jawo bala'in ku yi ta yi muna addu'a Allah shi muna magani ne amma tsakani da Allah babu wani laifi na shugaban sojojin Najeriya wasu na iya ba da hujja su ce a akwai tsohuwar adawa an taba faɗa tsakanin mutanenmu da mutanensu don Allah hujja ta in an samu bara gurbi cikin kabila mu ce duk kabila haka nan suke mu ɗauki misali yanzu mu muna yadda a ce duk illa ni yan ta'addana to tun da yan kabila su an taba samu sun wa musulmi ta'addanci sai mu ce duk wanda a kabila dan ta'addana ko musamman wannan in kuna son ku san shi wa ya kamata a tambaya mutanen jihar Sokoto wannan shugaban sojojin da kuke gani kamar ya zama kamar dan Sokoto mi dalili saboda Sokoto an kai wai Sokoto ya girma Sokoto ya karatu akwai abokan karatu ne suna nan in kuna so sai in bada sunayen wasu janar janar na soja duk da yanzu an samu ayi musu ritaya kuna bayanta akwai irin su janar kabiru na dama da sauransu waɗanda abokanin karatu ne na an san tashi ne an san yadda yake an san yaya yake Allahu subhanahu wa ta'ala ya daidaita wannan al'amari Shi ne fatan da ake. Yanzu haka dai za a iya cewa zuwan malamai wannan ƙasa ya taka rawar ganin da barazanar ECOWAS ba ta ba. In ba ku manta ba, ECOWAS barazanoni ta yi kala-kala wanda yanzu haka Nijar ɗin na ƙarƙashin hukuncin ƙungiyar Ecos ɗin na rufe iyakar ƙasa. wanda bisa yadda rahotanni ke tabbatarwa a halin da ake ciki yanzu akwai manya-manyan motoci tireloli makare da kaya na miliyoyin kuɗi a kan kowace boda sama da mota dubu biyu wanda an rufe wannan iyaka ta ƙasar nijar ba dama a shiga da waɗannan kaya ba shiga ba fita wanda yadda rahotanni ke tabbatarwa a yanzu manyan 'yan kasuwa musamman a arewacin najeriya sun yi asarar kuɗi sama da kimanin naira biliyan goma sha uku a dangane da wannan rufe-rufe ko dauɗe-dauɗe da ya faru ta ɓangare dai na zuwan malamai ma'ana manya-manyan malaman addini wannan ƙasa domin samun maslaha ko sulhu abin ya za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sosai duba da yadda wannan ko kuma shugaban ƙasar na yanzu na wannan ƙasa a ƙarƙashin mulkin soja abdulrahman chani ya ce za su ba da dama ko kuma za su kyale a tattauna da su haka zalika ya ƙara da farcin cewa ba fa sun zo da don su zauna ba ne su sojoji ne a dai takaice babban abin da ake bukata shine samun maslaha a wannan lamari in ba ku manta ba lokacin da ana musu barazana da karfin soja ko a ce za a yi kaza iya abin da suka faɗa sun shirya duk wanda ya shirya ya faɗo sannan kuma duk wanda ya kuskura ya farmake su shi ma sai sun farmake sa kwatsam sai kuma ga ƙasar rasha a lokacin da ta ce ta hana ko ta haramta kowace ƙasa ta farmaki nijar kuma kowa ya riga ya san ƙarfin faɗa a jinta wanda a taba Nijar ɗin tamkar an baje umarnin ta ne hakan kuma zai iya haifar da fitindunu kala-kala rigima farkon ta aka sani ba a san ta ba abin da kake gani kankani sai zama babban al'amarin da mutane da dama za su faɗa wahala wanda hakan ne ba a fata yanzu haka ne za a iya cewa al'amari ya kusa ɗinkewa ko kuma a ce an kun samun matsaya ko maslaha a wannan lamari ta bangare na 'yan kasar Nijar masu zage-zage wanda suke zagin wasu daga cikin 'yan Najeriya akan wannan al'amari wanda ya faru ana ƙara jan hankalinsu al'ummar najeriya fa suna tare da ku manyan 'yan siyasar najeriya suna tare da ku da baki ɗaya al'amarin da ya faru tsakaninku da shugaban ƙasa ne a tattaunawar da aka yi a lokacin da ya kasance an gudanar da taron ecowas wanda kuma kun ga manyan 'yan majalisu da sauran menene duk ba su koyi baya ba ba zage-zage ba ne abin da ya kamata ku gina harshenan ko a halin da ake ciki yanzu addu'a ta rage zagi bai maganin komai ya ko cewa aka an yanke hukuncin za a yi wannan fafatawa zagi ko kuma wani rubuce-rubuce ko wani abin na banza ba zai sa a ƙi ba kawai addu'a ita ce duk masifa da ta tunkaro ka roƙi Allah ya fi ƙarfin kowa da dukkan komai he ka samu mafita amma an ka koma gehe ka ci gaba da barka zagi kana zagin aiwa ne ni aiwa ne ni haka masifa za ta zo ta yanyame ka ƙarshe ka faɗa bala'i babu kuma yadda ka iya zagi bai rana ba Allah ya ƙara shiryar da mu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 hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa dagewa jajircewa wajen ganin a kullum a kowace rana muna kawo muku ingantattun rahotanni idan kuma har akwai abin da kuke son sanar da mu mun ba ku dama akwai ɓangare na comment wanda muka ce za ku iya mana magana kai tsaye amma ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa ya kasance sahihi kuma ingantacce muna tare da ku a kowane lokaci